وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فهبا أن بالإمامين na al'umma kuma zarun mai dummai zagin ko a faɗa mai بامي haka sai الزالمي سهبا النبي النبي سهبا النبي النبي أتاريه باب إرنكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم منكم سبحانه وتعالى سابو كان يكبي لك سبحانه وتعالى إرقى سابو abu ka bai yarda ya kwasin su bananta iri darin yarkar kubai wana sigir su banantawo a wana babin tagwa sigir mono kan afon dara irga irwan alfari ziyare ziyare din kan tonan din gano barkta maudu su bananta al'umma su bananta din kan gurba fani kitin da hirrai kan dini su bananta da girman da sai islam ziya masallatai a wana sigirwa wani sai insha Allah irgo irwana babun sintinara gingare tanda albarkantawa karan gogdi kango wadata koy nangu kay wona alfagera afu aga wani wani sarin mirgana gadu gama maudu kan ban alfaga kuna ganga wani ma wani khutba to wadan ban kaina irda ga sambu باب الحين كنت إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كذلك كثيرا واذكروا الله كثيرا الحمد لله الحنان المنان ساتر العيوب وغافر الذنب لمن إليه يتوب من الذنوب والإسيان خالق الخلق غني عن المثير عن المشير والأواد أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو قديم الإحسان أوجد الكل بعلمه وصيرهم تحت قاره وحكمه وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو السبوه المسبه بكل لسان أحمده وله الحمد في السر والإعلان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم من من يكون من كان صلى الله عليه وعلى آله وصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وأوان وسلم تسليما كثيرا أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وعلى كل مؤمن آمن به واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد أيها الناس عباد الله أين الآباء وأين الأبناء وأين الأمهات والإخوان أين نمرود أين شداد بن عاد أين فرعون أين هامان أين الذين ملكوا الدنيا من قبلكم أين ملك سليمان قدموا ولا ما قدموا وأفناهم الملك الديان أنت غني عن هذا الخبر لو كنت نائما أو يقظان لولا الغفلة والنسيان رأيت لرأيت الأمر عيانا تسرع عمرك في تحصيل السيئات وما حصلت شيئا من الإحسان ووصل أهل الوقول إلى نيل المعالي وقعدت أنت بالحرمان ربه النجاة والعز والبقاء وربهت أنت الهلاك والخسران هلا نبهك من نومك طوارق الزمان هلا أضعجك موت الأقارب والأهل والجيران كانوا أشد منك حرصا وما نابهم منها سوى القتل والأكفان فاض المخفون وسبق الزاهدون والعابدون إلى أعلى منزل ومكان أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فبالتقوى تدخلون الجنان وأنهاكم عن المعاصي وبالمعاصي تعذبون في النار فيا أيها الإنسان شهر العاملون وأنت في أودية الخطيئة حيران ولم يبق إلا قدومك على الله وأنت حاف عريان في يوم تشيب فيه الرؤوس والولدان الحديث قال عليه الصلاة والسلام تكتب الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموضع وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا ليلة العيد وليلة نصف من شعبان لم لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال بسم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 وخذل من خذل المسلمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا نعم، سلطان المسلمين وأهلك الكفر آداءنا رب أمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم فهبا أن بالإمامي ناء الأمة مزار مي دمي زاجنكو أفلامي سي هكسي الزلمي سهبا النبي النبي سهبا النبي النبي أتاريه باب إرنكو سهبا النبي الإمامي na al'umma kuma zarun mai dun mai zagin ku a faɗa mai ba mai haka sai azzalun mai sahabban annabi na mashallah ina kusma tala sabu na kusin subanantai kan bayar a yarda irdari ya ga ka iwana sigir subananta ziyara a masallati a wana babun hinkanta kirgo ga di gingaritan da su banan tawura gambar ganda irwana alfagdotiya ir babu eh, sheikh hussein assalamu alaikum alaikum assalam na masha Allah sheikh ago irwana bi ma'ana eh, sigirwa wani hikimara dirka halar gisintin ga dirin ga gatonan kai gudun mutum iri eh, ga keke gama irwana alfagai kisa kai na gatun ibafunabon mai gita sheikh hussein awooday eh, eh, maagata husein umar husein umar oh. ganesi alfa saini ganesi alhaji husaini ganesi shekh husaini amma ai ma cimcimo daga ta saini maro ma ima cimcimo daina a zama hankan wanga na babu da ngaiga ima da kita sai ne umaru eh aiwo alhamdulillah ni ne naam aiwo alhamdulillah borno alhamdulillah kwar ni ne oh alhamdulillah kwar ni ne hai in ya dai baba kai kul alhamdulillah ni ne hai mun gane shekau sai ni kyau wallahi aiwo القرآن أي أيمن ستنج القرآن أي من القرآن شو كل الإركارة نعم البير كان سكين الشيخ نوح عمر نعم عندنا ونشون القرآن أنا نشون القرآن كل نعم. أي كلا زمندي با علي القرآن زمان زمندي أين لقدر شو زمان دي كل أين لقدر شو تسمع كي أي تي سو بيجال فجأة أنا كبير شيء شيء أي كوي جريا gane risala wa gane ne kyau risala da ta'alimul muta'allim kul gane ne ni kyau da su mawi kul gane ne ni kyau bon ai ka ka ga akwai Najeriya kwar fugo no kan sigi ne dirin dazi ai ko dirin dazi di nodi ne ai ta yiri fo kai ga mu show nodi ai to nodi ne ai ye ka ka ma banda hali da wani wa kai ne wani wa kutte nuno aika eh 1963 1963 oh na ye mai kai kanyame e koi sai ga furma da sa so a ishe sa son surwa ai shi sa santikata e gomi da sa sai il gomi chuno dini talibai na zanga-zanga te zanga-zanga ra inir garai ine irberi politik no irgo nga chau faga ni la sire hinodo ino ne se to son no lokaci ko sari se zamke gibi mer gaye kulu alfa iri alfaga shina se kala usman nahu usman nahu ni ga nasi yoriwa kan daga fun kano kano na gogo shau kano ne ma din dan aga kan yori dia no din yori na sama kane yo ni zai no ne la du bitin ko yizono kina parlante yori se anga waka agar yori da amilla modu no koi ngai no koi koi kano ikoi nigeria amilla modu bumbo bubakar gati funa fogo no dia ka milla medo da ne wallahi ni kwara ni labo ize fogo ne o kan agonga wadda yara wadda yara manana zan kwaro ra hun kun kan kwaro usman nahu ni gashi to akan ko jiya alfaga ga ga ce bon ko no se bon ko mo no mo no samu ko da ga ce bu yuri sai yurna se to hankan ga baga anen ga gona mata sakin da fir sai amakangi no inge gogi shi amka ko fu bore na fa ko tu yur ni sambu akani sai hankana ka sai ka ka sai a ilan ane nga mon bor kul ka fannu kul kam bora ga banga mu sai ra bora ma kan ba bo ngu fu porto go ferante nga porto go ferante bora ka chou ago chou ndi odor dora ago chou ndi odor warai eh, gicara lasirai makamu odin kan ga sai dini fulun yi da fuwan dubu wani ka a to she ne yau wani mancin fam iga ba an gai ma toki kanda ina sai to am karshe wandi ka karshe wandi iri wani ta talibai iri ta talibai karshe wandi alfa fo gona kan zaka kai ni na karshe wandi to kan ngano ngano birce wandi dini kulli indirikitero dirikitero ne alfa yin funo ka fulan alfa nun gamo ana akaga akaga madarsa ziyara ka kaga ziyara kulli ikala sora na na da anda kala sora no di anda kala sora ikanda sezi sezi birisi lasu zubai kalimiti alfaga man fatir kala sora to akagar alfaga dini jekitoro ko arna zumbu bui zumbu akwai fu anasi alfa kanni koy usman usman nahawu ashe di on ha ifo non diyara si a ah, ane wo di usman nahawu kai. ba han kone ni salam alfa gayenno allahu akbar ani alfa yenno to no di no alfa ga ano ibdi taro ne decision sambu gane wo iri alfa ga mu ko zan kai ni chawon zan kai alfa ga mu ka gidi chawon di ituru sababu ne itu oh jiro mo ga baga bu wo so ka in alfa ga margo in alfa ga ko ga wari si irko di irko si kala am am dugun di hal jiro mu bu hmm. de jiro bu na ka ba kula am kondiri ani wallahi ngi si iye kon alfa ga iye ko ko ni a wongu kadde so hinza so an ka yi mo ituru ituru alfa isu an kana alfa ka kani muka bi cho ande alfa gani bola se muka guri kala sora ir fatu ga no kala so alga mantum kunna sinti mantum kunna si is fatu ga no kala so ujra ujra allah ujra shakka shakku sani babun fono ati alislam tre kyon de ngasa ma jami'a yawo igonda nuktubo fondo bo kambore de kiti de kanti dora da kino man hare no shakku saini ga gabu alislam tre adina mise ai na'am Vallahi o nan kai ga gufin kun zama zai nuna a riga yin gabu na kulde ne gani Ha. daga shi değil mi? Zaman gabu dai şey, ne zama zai ha bai gago Ah, a bai rewa dini zai na gidir no zo bai rewa iko do na fun a ga kan da ni sai no wani ba funa ran min murado te dini ga zai Mı gidira min ga Mı na gidira min ga zai na gidira to ne sai no bolsin khususiya bai ayusin yung khususiya bagay na harfilan may gawaan. Um, ay po may suwanin ko na. Sabi ba taro kay Dorote? Ay suwan po taro. Ay po may suwan. Ay po taro. Shek Hussein, za hamdallahi kalamu kwa Nigeria da nange kulka ang jawo. Ifo ti darisi kan arandu. Gaka ni Niger hayakan zama ka ni gona sande gona da yake kikin suka kulshi wani kulgo a kire. Hmm. Ifo ti darisi kan arandu misa kulmar da ta. Hmm. sade das sannan mate sanga ga tun sha ya bai wani kuma ne wallahi kan man dadi ya raba yo shi daidai <laughs> wallahi ya raba kan iddi da rawai radin ni ce ki ni ci zan kai mara shi kai shi mata kwarora irga dangai borno irga dangai borno oh. sannan ya raba kidi yango shi daidai ya ba gumo to ya irin lokacin wani ga kaina mm. hayan ya gaba al'umma kan ko su gingar al'umma kan gingar bumboye ganda ir ya da alfag da tige irka iwan kisera burkul gaba suka kul sai ga tabbatar da kan manta darsu kan kai ne irkan kai kan man koinan kulu amma irgogu forin da bera din kan irman ba da da koinan allah albarkanin alfaga ba eh, sheikh na alfaga kai a kai najeriya kano na na kan inir garai ne wallahi kan inir garai ai na. kai ne yau kalai koi libi ai koi libi ai gati nijeri zai farme kan koi bai keken ma ga nigeria 1968 1968 oh saya dini malika idris ne goga mai ka zafi a go misa ga shawa man ka sa man ka bombo ai koyi halai ga koyi kan i ko gaba she tabi ai ta bomon tunga e, me halai ga koyi ai pasforo eh tir dai kai ga runda ai tire me me dare parka ta kamu to ne koyi dibi ai koyi ai koyi kala nan kan igice igibor isambu hmm. ika ga nigeria zai ga da nigeria zai yanda chadi zai yi ba ika ika ga bora kulgan wadin ihan hmm. naka fa kare se ihan hmm. naka fa kare ki fa kare se kol an kol ga gidi chere ine ine wani ine aro kan kawo da da du chauyen ne tabarakallah Allahu akbar na'am inde ko ce chase ko ce shi ne wallahi inda dini zai ringa sin relation

aine to libi o kulu adamayitari do ay futu mm, mm. ayine nankine gare o bore wa shiye do ko ine ne ka kwalzi <laughs> alva so de fonda ne ka sam bo ka sam ka de gare ay koy alize eh ay koy ga ha nuru na ay ha to wonu ini kuli na ai koi gani ma tai se fondo gai no tira ai ma ai ma koi se to jiro di no larabe da israel ko gai nje fite no furi gamara ina yo shkoi ni ai dro wadin funo dro wadin funo alfa kala ye ka koi ne yi ye ka ajiye kwara rai ka kwara fodo no di hambihinza no ina ino visa merasit kay getian din za buai man fatta ai koi gani shi mai no mai ngai yan din za bu mai no ina sai handin za kan ga jinga no fa sai kai ta bu ga iman fatan ga labora ni ya din ya ngani wo ja so sumo ne wo ja so sumo nan kai ko kom seriya ga ne mai no din no za su bai ina di ga ga ino din alba kal kal kal kal mari almaru banda watu gano hotelo kar zumbudin ina spectator fo da ngaiban de ai mu koy ai mu koy odet hotelo ra ai mu koy gibana ai bana banan gaino norai. amma ai mu sambo ai valizo gaka ai valizo don ai samuka ina dan kan range da spectator rodin kali konda isanta da do sokini do sokini ne konda nodini dini ikanda ino dini inye boro oh, wo ima tiga dabu ni wo oh, hala hankan hankan inde no i oduno oh, alfa ina idangi di ay fur kasuno dini jirbi yegga ne te kashini non kawai na gafatta wallahi jirbi yegga ne go fora wani kul bere ke ma. maga bere ke ma ga. jirbi yegga ne te fora kai ka fora a kagar kwari zufo gono larabu no larabu dai kayanta agodi guna agodi ge guna anai se he ni wodin kon sa, sa'a to ki kan da ga da fuwa da ra ai bali zo go soja si soja do mai kan ga gaddi ai bali zo ga do yina kul ga sai no de iga sai no de ai kan ga kan ga da bo ra ga da bo aka in ka go fuwa in ka kware fuwa in ga da ra to kware fuwa no nai se din kon da sa'a ane aiwo zankai no na gokko chachi karai kwana amodi magami ne idi ne din kon da sa kuni mai tan to a rodin no kwar chugu sadaka da hagura agne indin gamwa ane she dai kon da sa kuni min tan alfa kan kamo bo na tan Allahu akbar والله انتن انتن كينا تنسوك اشوف انوارو اني امني مكناش غير كسوغا ورا الله اكبر ان كناش مارو غير كسوغا ورا وات كل مكناش اي كندا نعم اي غون كليت يجر بيدا نعم يبيغا باندي غون حلال فزر كليك ايمان بورتوكر إنه سالمان غا أبو بكر عمر حسين نعم أين أين ene sitoka en porto feeri konda en ongo fof konda en woodi ayni sanno sintinde ka sono alfayi goo e kam mbayi wo e gono giden takarda en ga isine ine yaja susuno ene sanno ina meeri ene meerandi hankan sehla kala ray sabay alfayi ne tire wooti wato ga chauffeur fo ka kan gono katamara set chauffeur odi ina haywo haywo kuli kibanandiga ini da ambulu fiyanra ganu sofero se nah. ina si borowo am kondai karda gondai tamarasta am kondai kasu komseria eh, komseria nah. ima idabu kala hanka hani du moto wato ga ima ref le gada am kondai am kondai im kondai niger to ai gono kam sofero din ka sofero din ka ine da motara nah indi sofiar ma ga ma indi indi han naga kar indi han naga kar indi fu de kar kalil kata meraset hmm. kalil gana ka kom seria ka kom seria indi zum buno dini eh. hmm. ane itere ta aga yini aka ne tere gi gishi kom o a itere itere kuli ni sara ini nungu filan no eh, ini ngai samba gada boro wo ini ar ma di gada bu kada bu mo takang koi nijar ar ma danga rei mukanda nijar anasitamiwa ntansana service wan sobai akagare e eh, tira kine no andi inda wana arodi ndino na antum gino da ai ai kanga no na ino da ai koi anai se na alfa hmm. ani ne gbo fo bai a arwa wani si bai ai ne ga bai ani to ko zu mun bɔra kwara a akbar ko zu mun bora kwara ai wo sindabu ai wo sindabu kamar yo ga bai ni man tizu futu oh ngeno si bai ko ga mun bora kwara an ka na idu moto kule gini ka gin samu ka kun yi zar ai ko bora kwara ga mun wanda kala kan ni idu moto inspector ba avo police fo ka ga sambu ka ga da mota ra ai ka ai no ai no ai no kala ka ingal ai ka ingal ai zumbu ingal no ingal mai zumbu ai zumbu ingal ai ce lokaci yan ai bisa koi bo aika eh zama idu al fajr al barka wallahi idu al fajr al barka al fajr al barka duwa nisin di hindu ne nisin barkan da san muji abana wannan mai wuti yan kale yi kafu ai mun don gani in dal follow san bai shi kefu dal follow wato gano ayi ga ka kai ka ingano aika aika koi kano aikoi kano madarasa l'école fogo nodin ngumo ay koy mandu wato gana ye kaneo ye ka wono son ka e ka sola sol ge ko manga 1972 ko manga shek ay ba ay ko ay ko won funai Allahu tun ke gfur mota irani yo insha Allah ay no akal chad ay no akal sudan ay koy sudan ay bisa koy kwarvo ka zine gadarif nga da fu ñoy koy nang ko ni may eh, eh, eh, ne ga fat oh, di naam naam naam ay koy ga far no di lam ci ne koy far ay lam to far ay ni neera ay du ñoru kan koy ga ga hi o ñoru bana ba to na ru ba ta ñoru kan ko ne wol jidda ay ne bana ay koy jidda ay ne hajjo din te Kini sudah 63. 63. Oh, ini hajjo te 64. Saya ingin kunci nak kudetati. Allah. Ayo makkah makka ni go kain egin eh, ku de tanti ah. to au hayo bande te handi du ai go makka ah. ai du no rizaya ai furbe ni ne ah. ga ka sudan zena nan go kai yin ga faddin ai ye ko ga far no din kai hiwo isha hina ai gonda capital ai ko no kanga da kanga far kai far hini di ton moto ai to na di lamki ai bon wane Allahu akbar inya ne ko gani yara goro no ai da ai je daga gana ga fuhi bayin hi no daga ko misra gare ay ko misra ay jira konodi non ne te berbe non ne te bak wato gane ye kafu gane ye kafu kai ka ifo na te zun kissa gaba lokacin mu kai da ka ye ka ifo na te shaka kan ye ka ni je kan ye ka ni zar كي كان زار إني أنا كي قبل مكوتين قصدي إني ماروك واتو كان يكون ماروك أو كاتروبندين يكون نود كاتروبندين يكون يكون ماروك إتي ماروك واتو كان كان يزار كي كان يزار الله يؤمر إسماعيل أدزيري برو أدزيبوري أدزيهنو نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ce bor follon buru so maga amma a mate barkan wan larar kin boragonda boragonda bak boram ka ta ka yi rihin ko wo buruso wo ni bai da fatima hakku na wala ai ne alaji mor sai ne ba buruso a me sai aka ditte examen Allahu akbar ko ditte examen na ai to Departement a kome mai barakuli ne ba ku kaga ya zama te. Ina a zama te ina tiri samba arzi. Soki ni samba arzi. Ita lokacin ya kai kaga Alhaji Umar labari. A nan shi a yi mandu. Ainihin mandu a nan shi a yi mandu. Aikanta bakin Misra al-Azhar ai mushidu. bari kai ne gonde niveau bak haro ban nange no gudu ayno shiru anye to Allah ya sha so ayo ka ga dire ce ko ko kotonu kotonu ma dire ko yongo adze adze bari no adze adze ministro no na na contacté da ne wo ne ambassado kan go ne wo ani Hussein Omar Bubakar nan ka go kudin kanda ni zai kanda ga ne ga nodi Allahu akbar Allahu akbar aigo kotonu wato gano a m b a s a d e r e tunke i ge ka gale jumaru hane o ane inga w o l o n g i shibai nan ka g o e me de ne izano wa ishobai ga h ai ne i ko kotonu wato gano ali m b o a l a j u mo bumbo ne a ke a n e s e i go ga ina ambasada a l j e r i ine s e maka gote ika aika ine s e i ni no ine i ni maka azwe ka chou ni maka ka chou j i r t a c h i j i r t a c h i ayyuka ah. ce ta yi ta ci amma ni ne ga barin ka ni bai amma dinika hmm. o kan ki man tin wannan koi ne oh wato ga bana ai koi bonse ai ke jiri hinka ni man tare da wazu maga ai du diploma ai kan diploma ne to kai kan diploma di eh conference national ni ga mama a jiro ne ka a giro 아기로니까 망가 사는 건 이게 막이 Ai mancava un buon. Ai mancava, comunque c'è. Comprasi non sono giro no, giro no aika. Aika funa zi. E quando di prima anni c'è bella humor su. Alla humor mi hmm. si... Usai nirko malbarka danika. Ani lima tre di polong. ane ngi shibai nugu fo ne nyama ya kai kul kulman kanda kulman kanda ana ai wo kan gone shinda limam sintina limam sintina kan ne di kan gone di won a ah, matigin ga yani ne fo jin a ah, man ah, ga ga ka ga to da ka to jiga ne ri ne no takbir nam nam nam nam nam man man to din no man to din no man to din no mu cer gunu gunu mu cer da la la la la man to din no wato ga na ne shi to ni jingari fo wadata jingare hin kano fo go da ta fo go si ce fesal kan ruiti bora yar kuso aka gaba ta mace ne kan ga ta jingare hin ka inda inda no bata ma ina no anikina agoce a hmm. ne inga se to ni alaji umar ir jingare wo jingare hin ko wo din ni kina ni ne go suba mai sai jingare liman نينو غسوبا ميسي لما زميسي ما ديكا بس ميسي ما لما كاسي ما لاربشينا الله اكبر زمساي فوني ديكا ايران جنجر ايران ورغي جنجر nasa bai shi musuba ne sai to su ba ne waya dai na alhaji umaru a ne shi jingari wani ne musuba ne sai wani da kan oh musa suleiman kan tigi si haran dai musa alkaira inda mo ina no ya haro no

hanigay no moto h a i kul kan himan da i kai ga tele man si kuli ga tai si abo n o i ne sambu i g e i bana mo aran duwo dun kulu i g e i bana mo ani woni mo kul go no kalor ko i te ine sambu nga bumbu aka hanfo ne ya n e n g a ga b a i ma jingara feri ga bunga ga b a i ma jingara feri hande hande ai wai manaka n a alaji mor nuna bor in jingara fili han jingara nuna bor jingara nda la lasaro kal juma kanka wato gano ana borton ni gini koi radio gici kan juma woni wo iga fili han fili juma kanka ame se koi gari ai mu koi gari khutwa hin se ai ka gari khutwa hin se han ka ne ga ka ni kani kayan sintina mota yadda nuna ga na fagai wani kan ga ka jingaro mota yadda wallahi mota ya gano na idun kane yau ay ka yin khutba te in buri jingarandi abo ne go ka hon ko da asaban de wani babu no kan ra irga sigiro tabunda jumma jingara a wani kissa girfunin fashion conference national jire jirfalankara kara ne jingara cina arno arani ni feri aramo aramo lai mo teliman imam sintina oh. hakka kono ko oh. mal bakar ba flaga inga deno go gi inga no wadin ban ko to bayan nan fegi oh, ba ko to ba no kan e cikin ya kusin su banantai irma furaga amma faji karano kanda amma amma hal ko korbanda alkauno kulkan ko idu san bu handin ga ka hon gondal wai man fudin da gamara wallahi ina ayya tarike zano ya allah ayya tarika izano in sai bada imam gonda alaka da gona ayin da musa da musa alkawi ku ba musa man ko tasmiyo da shoga yinka abin kan da dal follo ayne iya wannan shi koi ayne dar na sai bana irko no gai bana irko har na jingara te rai rene ko di ai fo sai fo sai ne jingarandi hande hane go ga hayno kai fu ram so ai hane te ai man to go ci kai ne wura ko ne no no ai ne bo wundi te mantin ji bana aine ibon wundi te aine ibon mota bai so ai ibon mota ra ne ka jin gari so shi ga bar badala shi ga bar badala alhamdulillah ne me kin kul gabai sanga mata kan ki jingina zene ka uh-huh. farga go alhamdulillah shek uh-huh. imam gona kan sola zam sika kulsi uh-huh. kan ga zai wote da oh. e eh, ga kan hmm. ah, an goro da tiga albarkantera hmm. an ga bai haikan garan gine in gon kan solo suba da suba sine sal muradi sai a ah, gona ya so a to san ji hin ka wala za. kai na yi biyan solo bon sai Allahu akbar Allahu akbar a foi da nasi wa mabni basir abdurrahman na'am na'am ngati liman sai ngati nayi bishintina nayi bishintina Allahu akbar bishintina نائب هيزن شيء الله أكبر الكنغة تكاغا يغنسي إبراهيم آدم نعم نائب هين كنتانوا أفوق ونو كان سيغنسي جبريلا ميكايلا ميكايلا عبد الرحمن ميكايلا عبد الرحمن الله تو نغتي هينسان تابوري ونو كويسي سولنتي الله أكبر ما شاء الله مسألة كل شيء ودو مسألة شيء لما يجب يجبو نعم ايغا بايغا زمي نعم. ايغا بايغا درا يفوسي نعم. سينا يبدا الله اكبر الله اكبر يفوسي الله اكبر sika kul si ikul e gabai ginfin tarai koitarai daino imam tarai koitarai no eh, adilo imam adilo ke yake in ga nusa sami matakan hausance gane wanda ke da hangen nesa kan ga sola suba a gabai kan suba haifogin gin gaka hal bai gaka im kerwa maino gufo maino gufo to ai ai sola sami matakan sahabai annabiyan mate a sahabai ite a fo a follon kulballa eh, oga kan ta mengano girsi kamera do hare kambu sire se kain fo naibi sintina irga marganda sigir anya fo sun subanantai assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irko no bon no har banda kan shek husaina anaran suban ma ago inga ba funara aran goga jingandi a gona hanfo sika a gina maganda aran eh, safora wala da zame wala kan yi mana da amanka ifono aran ma eh, da da da da amana kan a san buga kan baraza da hini to o kai gici dai eh, shekho ai baba no kan sinda ah, windi windi yan fo kulo oh, oh, wa wasinda wani barkan wani wa kulo gabai to ayo dai a izanu aywa talibu mono koyne aiwo aigo da gitin yau aigo wazu no da ka jumma hane aigo wazu da ka jingaran di yayi jingaran di o oh, amma aigo ne o oh. inga da gitin wazu re no aigo wazu re no kai o hin gici re no assalamu alaikum amma ni me kina ta na ibo o oh, to a <laughs> ah, ai wa izano ai mo no wangi ina amma amma ai ma da titin no kan ko no ai wa izano ina mo no su bano wati ai na wa izano ilma amma an tonan nan da don gamo <laughs> ya Allah zakon la khairin shek lokacin wato ngami mm-hmm. ara magarin sai shek zam sigiro yakin na gadiran din dan ya fi sun banante a girno dama sanya matakan iwan gin funa iwan pedija an keke ga irin ko ga magan dir wani imamai dir wani alfagai wani fonda hannun kan dan da mutu dama wani yau don wani alfaga da tigewo in sin gado da mukan manai balma in sin gado kisa albarkantewo wala Allah ga te lakkal kindi wal hanga kindi irin furtage mun kun furtage surtout mun kun furtage akti sai lakkal kindi in bai kan bai ya sita asika portable bon gratuit tamam manti message no asika portable mun nitun kai ga ke kino shekar mu rixi in Niger labo am rixi wana tele albarkanta tambara tv am rixi na'am اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك امين مجيد إن إلكو مالك من قبل ربنا الله تعالى تعالى تلمتيني زر سيبتكو إلكو مني زر بتو إلكو مني زر زي بتو إلكو مي بيرندي إلكو مي هلسي إلكو مي وا جني izeri zete biwajangai ilko menaim kainga chebundaibo ko menaim kainga chebundaibo الشباب ويلكم البكدا ميدا إلكم أنا يمتع الأمر إلكم أنا يمتع الأمر ولكي ينقو يجيني فدكو يشينا إلكم ميدم فندا هنارا إلكم ميدم فندا راكان نيزر باتو إلكم ميدم فندا راكان نيزر ماكا إلكم ميدم فندا راكان نيزر دلزات سبوبيني aran radiya mati da nasi tambara mo tambara iko giko mara tambara bore wode tambar koyo kan diro kan iko da lakalora addini mi sai wo fonde wo zama addini hin sai na wani iko dai ma bai randi iko mi tambara na kasandi tarayira ikum amaka ikum tampara maka tarai berikan karamu ikum inu tarza ikum inu alumar ikum itu inu angki di sisi ikum iwa watal katarai wala kulir ikum marang watal katarai ikum marang wajangai ikum marang wajangai ikum marang bongu dabu ikum mursutun dunyan dari cioma ikum marsilamai albarkandi ikum marsilamai albarkandi wala kulir ikum الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق على خاتم الناصر والناصر هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من إلى آخر ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد mashallah na kan na ayman kan dunya kalami nafsan 33 min nafsan 33 mai kan dunya jiri ma na kuna sun wa kita mi jiri ne wo woiga da wo jiro wo da kubai kula du jiri woiga woiga ni woiga di jiro kubai dai garba funera to du jiri woiga Allahu akbar ba ah. amina anya fosi oh. sibintai nemo irin sigiru a aton game wani sai yi ku suna talan ware iko malbarka da e alfagu da tiga iri babu iko malbarka da awana ba funa ga ai ma gadan ya fusina kulkan da se fonde kulbun irin sigiri to da ndu musamman ma ibrahim oga kantama ingano no filmi ingon kamera bu musa pelin gono gon montage te mamma rabu da bi ma'ana ya fusina kulkan da se fonde kulbun irin sigiri to nan di musamman ma iri wani ginfuna oga kota kota pdg yazid hambali a izinin kirmir kari sigiri to nan di abdulrazak اسلكونينا جان سيسوان كلام ممكن نشهد لا اله الا انت وصف قوات بلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهبا النبي النبي فهبا النبي النبي كما الكف بابا ذنوبي أتاريه ديشود سم بقدامك من فم فم فم أتاريه tarihi da ya shuɗe sam da makamanta sam sam sam salamun minna wa ilaikum ƙaunar ku muke so mu riƙe gam sahabban annabi annabi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فهبا أن بالإمامين الأمة مزار مي دمي زاج كو أفدامي بامي هكا سي الزلمي سهبا النبي النبي سهبا النبي النبي أتاريه باب إرن